Masu kallon gidan talabijin ɗin Unity TV, barkamu da warhaka, barkamu da saki, saduwa da ku a yau a cikin shirin namu na jaridunmu a yau kamar da kuka sani dai cewa shirin jaridunmu a yau shiri ne da ke zuwa muku daga sashen wato labarai da al'amuran yau da kullum na gidan talabijin din Unity TV ni ne na ku Bashir Musa kuma kamar yadda muka saba a cikin shirin namu mukan yi mukan duba wato wasu daga cikin kanun labarai da jaridunmu na cikin gida ke wallafawa a kowace rana masu kallon mu idan kun shirya bari mu fara da jaridar leadership jaridar leadership a yau ta wallafa wannan labari da ke cewa Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta INEC ta wanke wato jami'anta kan a katunan zaɓe da aka tsinta a wato tituna. wannan shine babban labarin da ita jaridar wato a leadership ta wallafa a yau idan ba manta ba kwanakin baya kaɗan an tsinci wasu katunan zaɓe masu a yawa sosai inda ake ta zarge-zarge da dama wanda ita hukumar na INEC bata fita daga cikin wannan zargi ba idan kuka duba shafi na hudu a cikin jaridar leadership a yau za ku ga ƙarin haske dangane da wannan labari labari na gaba har wayo a cikin jaridar leadership na cewa majalisar wakilai ta gayyaci ministan kuɗi domin ta zo da ta bayar da bahasi dangane da abin da ya shafi biyan kuɗin biyan kuɗi na tallafin man fetur a inda a daidai wannan lokaci ana ci gaba da samun wato rashin wadatan man a cikin gida baki ɗaya tare da ma samun wato a bambancin farashi na litan mai a yankunan ƙasar nan baki ɗaya idan kuka duba shafi na takwas a cikin jaridar leadership za ku ga ƙarin haske dangane da sammacin da ita majalisar wakilai ta aike wa ita ministan kuɗi labari na gaba cikin jaridar leadership a yau na cewa mun bayar da biliyan ɗari wa kamfanonin wato a kamfanonin cikin gida masu sarrafa magunguna a cewar shugaba Buhari. Idan kuka duba shafi na 27 za ku ga ƙarin haske sai labari na ƙarshe da za mu ɗauka a cikin jaridar leadership a yau na cewa Najeriya ta yi asarar tiriliyan hudu da biliyan biyu na ɗanyen mai da ake sata kenan da aka sata a rubu'in wato a farkon shekara ta 2022 wannan shine kudaden da Najeriya ta yi asararsu su wato a ɓangaren satan ɗanyen mai da aka yi a wato kwata na ɗaya kwata na farko wato first kwata kenan na shekarar nan da muke ciki na 2022 idan kuka duba shafi na biyu a cikin jaridar leadership za ku ga ƙarin haske tare da ma wasu wato a batutuwa da ya shafi matsalar satan ɗanyen mai a ƙasar nan sai a jarida na gaba a yanzu da za mu ɗauka ita ce wato a jaridar the nation jaridar The Nation a yau ta wallafa wannan labari da ke cewa akwai a ta wallafa labarin da ke cewa jihohi goma sha biyar ne kawo yanzu suka gaza biyan malaman makaranta mafi karancin albashi naira dubu talatin a idan kuka duba shafi na biyar za ku ga ƙarin haske su waɗanne wato a jihohi ne wanda kawo yanzu ba su iya biyan malaman su mafi ƙarancin albashi na naira dubu talatin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sanya wa hannu a shekarun baya ba. Labari na gaba a cikin jaridar na cewa Najeriya ba ta buƙatar sake wato afkawa cikin wani yaƙin basasa wannan shine sakon da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya aike wa 'yan siyasan ƙasar nan idan kuka duba shafi na hudu a cikin jaridar The Nation za ku ga cikakken wannan rahoto sai labari na gaba da zamu dauka wanda ita ce babban labarin da ita jaridar The Nation ta wallafa a yau na cewa dangane da abin batu ne da ya shafi na matsalar tsaro shi wato Hafsan babban Hafsan hafsoshin ƙasar nan wato General Loki Irabo ya faɗi cewa Najeriya ba ta buƙatar wato a mayakan aro inda gefe guda wasu suna ganin cewa matsalar tsaron da ke faruwa a ƙasar nan ya gagari jami'an tsaron ƙasar nan akwai buƙatar a samu wato a ɗauko wato a sojojin aro da za su zo su yaƙi waɗannan 'yan ta'adda da ke kashe rayuka da kuma asarar dukiyoyin al'umma idan kuka duba shafi na hudu a cikin jaridar the nation za ku ga ƙarin haske dangane da batun da shi irabo ya yi a wannan wato a sojojin aro da ya ce Najeriya ba ta bukata a gefe guda ita rundunar sojin ta tabbatar da kama mutane shida wanda ake zargi da kai hari ko kuma da kashe wasu masu ibada a cocin jihar wato Ondo a can Owo. A sai labari na ƙarshe da za mu ɗauka a cikin jaridar The Nation na cewa zan iya canza ra'ayin wato masu kada kuri'a na jihar Rivers wannan shine alfaharin da gwamnan jihar Rivers wato Nyesom ya yayi dangane da wato a matsalar da ke faruwa na rikicin cikin gida na jam'iyyar wato PDP idan kuka duba shafi na biyar za ku ga wannan wato a kalamai na alfahari da shi gwamna wike yayi sai a la jarida na gabar da zamu ɗauka masu kallon mu a yau ita ce wato jaridar Vanguard jaridar Vanguard a yau ta wallafa wannan labari har yanzu yana da nasaba ne da wato rikicin cikin gida na ita jam'iyyar PDP inda aka wato wata majiya ta rawaito cewa Shugabannin jam'iyyar PDP da kuma gwamna Wike sun ta da jijiyar wuya. Hmm. Idan kuka duba shafi na biyar na jaridar wato a Vanguard kuma wannan ita ce kamar yadda na ambato muku ita ce babban labarin da ita jaridar wato Vanguard ta wallafa yana shafi na biyar na ita wannan jarida na Vanguard. Sai labari na gaba da mu ɗauka a cikin jaridar a yau na cewa mutum miliyan ɗaya ne suka sadaukar da kawunansu ko kuma ce rayukansu don tabbatar da kasancewar Najeriya ƙasa ɗaya tsintsiya ɗaya maɗaurinki ɗaya a cewar shugaba Buhari ku duba shafi na takwas za ku ga ƙarin haske dangane da wannan kalamai na shugaba Muhammadu Buhari sai labari na gaba a cikin jaridar Vanguard na cewa masu ruwa da tsaki a jam'iyyar APC na yankin arewa maso tsakiya sun yi watsi da batun tikitin musulmi da musulmi wannan labari na shafi na goma sha uku na ita jaridar Vanguard sai labari na ƙarshe da za mu ɗauka a yau a cikin jaridar Vanguard na cewa wato a General Irabo da gwamna a Keredolu sun tabbatar da kama waɗanda suka kai wato suka aikata kisan gilla a cocin Owo idan kuka duba shafi na bakwai na ita jaridar Vanguard za ku ga ƙarin haske dangane da waɗannan mutane da aka kama wanda suka kai hari suka kashe wasu masu ibada wanda basu ji ba basu gani ba a cocin Owo a nan jihar Ondo sai jarida na ƙarshe da zamu ɗauka masu kallon mu a cikin shirin namu a yau na ita ce jaridar wato a Daily Sun jaridar Daily Sun ta wallafa wannan labari da ke cewa a ƙarshe dai a ƙarshe dai hukumar zaɓe mai zaman kanta ta INEC ta yi watsi da sunayen Lawan da kuma Akpabio a inda ta ce basu cancanta ba cancanci su tsaya takarar sanata ba idan kuka duba shafi na shida a cikin jaridar wato a daily sun za ku ga ƙarin haske idan ba ku manta ba a lawan da wato ahmad lawan kenan a sanata ahmad lawan wanda shine a daidai wannan lokaci wato shugaban majalisar dattawan Najeriya da ma shi ma sanata Akpabio sun tsaya a can kwanakin baya sun tsaya takarar wato a fidda gwani na shugaban kasa a karkashin inuwar jam'iyyar APC wanda kuma ba su yi nasara ba wanda zaben shi Bola Ahmed Tinubu wato jagoran jam'iyyar shine ya yi nasara wanda kuma daga ƙarshe suka sake komawa kan batun wato kujeransu na sanata domin su sake dawowa a ƙarshe dai idan kuka duba shafi na shida za ku ga ƙarin haske dangane da wannan batu na ita hukumar INEC da ta yi watsi da sunayen lawan da kuma Akpabio inda take cewa ba su cancanci su nemi wato su tsaya takarar kujeran sanata ba. Masu mu za mu kai ga wato labari na gaba na ita jaridar wato a Daily Sun da muka ƙara duba. Labarin na cewa an samu bambancin ra'ayi tsakanin ministoci yayin da shugaba Buhari ya ɗage wato a tsarin mayar da dala miliyan 418 na kuɗin Paris Club. Wannan labari na shafi na shida na ita jaridar wato a Daily Sun idan kuna bukatan ƙarin haske sai ku duba shafi na shida a cikin jaridar wato a Daily Sun. Sai labari na gaba na cewa a mujami'ar Christ Embassy ta dakatar da wani pastor a kwanaki kaɗan bayan ya zamo wato jakadan matasa na Tinubu. Wannan labari na shafi na 28 na ita jaridar wato Daily Sun za ku ga ƙarin haske akan wato wannan wato a matashi ko kuma matashin fasto da ya zamanto jakadan matasa na Tinubu da ita wannan jami'a na Christ Embassy ta dakatar da shi. A labari na ƙarshe da za mu ɗauka a yau a cikin jaridar wato a Daily Sun na cewa batu ne da ya shafi wato dangane da rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya. Lauyan Kanu ya buƙaci wato a ƙasar Burtaniya tare da neman ƙarin bayani kan wato ƙoƙarin sakin shugaban ƙungiyar wato ipop idan kuka duba shafi na uku za ku ga ƙarin haske na san ba ku manta ba ana ci gaba da ƙara wato a gaban kotu dangane da dangane da wato laifuffuka da ita gwamnatin tarayya ke zargin Nnamdi Kanu shugaban haramtaccen kungiyar nan na IPOP a wanda ya aikata wanda kuma ana ci gaba da wato ƙara a gaban wato a kotu a masu kallon mu da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu a cikin shirin namu na jaridunmu a yau. A nan ne kuma muka kawo ƙarshen gabatar da shirin a yau. A madadin ɗaukacin ma'aikata na sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan talabijin ɗin Unity TV, ni Bashir Musa da na gabatar da shirin ke muka fatan alkhairi da fatan za ku sake kasancewa da mu a gobe a daidai wannan lokaci a wannan tasha naku na Unity TV. Kafin nan, ku ci gaba da kasancewa da jin daɗin ku tare da shirye-shiryen da tashar Unity TV ke gabatar muku da su.